Kamfanin Facebook ya yi alkawarin canza tsarin kare bayanan shafinsa a dandalin sada zumunta domin samar wa mutane hanyar goge bayanan su cikin sauƙi a yayin da ake ci gaba da cece kuce akan sirrin masu amfani da shafin da dandalin ke ɗauka. Kamfanin ya ce zai fito da sababbin kayan aiki da za su baiwa masu amfani da shafin damar ganin kowane bayani da ke kushe a dandalin har ma su iya ɗaukan shi su kuma lalata shi. zai kuma bawa masu amfani damar maida bayanan zuwa wani shafin sada zumunta idan suna da bukatar barin facebook an tsara canje-canjen yadda za su bi sabon tsarin kare bayanai na turai ba wai saboda sukar da suka yi ta sha ba biyo bayan bayanan da aka ce kamfanin sarrafa bayanai na cambridge analytica ya sata a cewar kamfanin na facebook